yawancin maza ko abin da suke tunani na birge mace ba shine yake birge ta ba abin da baka tunani yake birge mace sai kaga kuma shine yake birge ta kuma shine yake aiki a kansu kamar yankan wuka in da har fahimtar abubuwan da suke birge mace ne yake baka wahala to kasance da ni har karshen wannan bidiyo zan yi kokari in taimaka ma da wasu abubuwa guda shida za su taimaka ma ka fahimci abin da yake birge mace ɗari bisa ɗari kuma ba tare da an samu matsala ba in har ka kasance da ni har ƙarshen wannan bidiyon to tabbas za ka samu ilimi mai ɗimbin yawa wanda ba ka tunani kai ba ma burgewa kaɗai ba zai kan sa zuciyar mace ta narke a kan ka da kuma wato ainihin ƙaunar ka da begenka abin nufi dai ko kasance da ni har ƙarshen wannan bidiyo Assalamu alaikum warahmatullahi barka mu da kasancewa da ku a cikin wannan tashar ta mai albarka mai suna sar malakar zuciya TV a kamar da aka saba har kullum na kawo mana abubuwa dangane da wato ainihin abubuwan da za su ciyar da mu gaba dangane da rayuwar mu na relationship soyayya ne da dai sauransu kamar da na faɗa bari in je kai tsaye cikin bidiyo na abu na farko shine yabo duk mace tana so ya kasance ta ga ana yabanta dangane da wani abu da take da shi musamman abin da ya danganci kyawunta ko kuma wata ainihin kyawun kwalliyanta da wani shiga ko wani sifa nata inda har kana yi mata irin wani abubuwan za ka sha mamaki kuma za ka gani da wato ainihin za ta kasance cikin sanka da kuma ka da beginka na san da dama su ce an mun shajin wannan ya eh, abin da sana ƙara mimita wannan magana a karan farko saboda duk da an shajinta tana da matuƙar muhimmanci a mai da hankali ɗari bisa ɗari a kanta saboda sau da dama wasu na ganin cewa ayyabo ai ba komai ba ne wasu ma sun ɗauka cewa irin kalaman soyayya ko kuma yabon mace ai wannan ya riga zama ruwan dare ba komai ne. sannan kuma ba su da wani tasiri ko kuma wato ainihin amfani don ka yaba mace ko kuma ka tsaya kana furta mata kalaman soyayya babu wani tasiri da zai kuma babu wani tasiri da hakan yake ina so ku gane har gobe ko ruwa yana maganin dauda wallahi har gobe har jibi ruwa yana maganin dauda kalaman soyayya da kuke gani ko su ne soyayya kuma su ne suke building din relationship a tsakanin masoya ya kamata ku dinga lura da inda za ku dinga sa wato ainihin kalaman inda suka dace misali yanzu kuna cikin fira za ka iya ce mata dan zo ji ka kunnen ki ci me faru ki da matso ki ji idan mata matso za ka iya zuwa irin kaɗan sata sata numfashin ta haka sai ka dan faɗa mata wa'innan kalamin, kaɗan ne zan faɗa kaɗan ne zan faɗa kar a dame ni fa abin da za ka ce mata shine dan matso ki ji in ta matso sai ka samu kunnen ta sai ka ce mata ko kin san cewa murmushin ki abin so ne sannan kuma a duk lokacin da kike yin murmushi yakan mayar da fuskar ki tamkar wata fitila mai hasken gaske hakika ki kyakkyawa ce fiye da yadda kike gani a madubi kyawu ne wanda babu wani zanen wani mai zane ko furicin wani mai furici da zai iya zigyana shi abokina an tayi shi kana faɗin haka zaka ga ta yi wani murmushi abin zai shiga har zuciyarta ka fahimta so yanayin abubuwan da ya kamata ku dinga dubawa kenan su irin hakan za ga wato ainihin suna tasiri sannan kuma za ta yi murmushi za ta yi farin ciki da jin irin wannan kalma daga bakin ka kai zan rubuta muku littafi akan kalaman su ya kuma insha Allah ku dai kasance da ni kawai amma kuma dangane da hakan ya kamata kuma a lura a kuma kula da lokacin da za a dinga irin furta irin wannan yaban da sauransu kada ka kasance ko da yaushe hakan shine aikinka ko da yaushe da kaji zaka tafa min surutu ne akan kalaman da ba su da ma'ana ko kuma a ce irin kalaman sun yawa irin zuzutawan yayi yawa ka dinga kokari kana kokari kana sanin lokacin da za ka furta da kuma lokacin da ba za ka furta ba an fahimta saboda idan kana yin furta mata su a koda yaushe hakan zai sa ta yi tunanin cewa duk wannan yaban da kake mata karya ne kawai ba na gaskiya ba ne kawai dai kana ta ne don kana son ta an fahimta su idan za ka yi yaban ya kasance kana yin yaban ne da kuma furta kalaman soyayya ne a daidai lokacin da ya kamata a ce ka furta lokacin da kuma ya dace wannan shi ne abu na ɗaya sannan sai abu na biyu ka kasance mai sauraron kokenta ka kasance kana yawan sauraron kukanta abin da nake nufi da hakan shine a duk lokacin da take baka labari akan wani abu da ya shafe ta ko kuma take gaya ma wasu abubuwa da suka shafe ta na rayuwa kai kasance mai kyawun sauraro ga wayannan matsalolin nata ka mai da hankalinka ɗari bisa ɗari zuwa kanta ka ji ta kuma ka saurare ta akan duk abin da take faɗa ma wannan sauraron da ka yi mata da kuma jin da kake yi ma wato ainihin matsalolinta zai sa ta gane cewa tabbas ka ɗauke ta da muhimmanci kuma wato ainihin ka ɗauke ta da daraja kuma kana daraja duk wani abin da ya shafe ta kuma ya shafi kawa zucinta hakan zai sa ta saki jiki da kai kuma ta dinga gaya ma wasu sirrikanta da bai ma kamata ta faɗa ma ba da kuma wasu abubuwan da ba ta faɗa ma wasu ba a rayuwanta an fahimta wannan shine abu na biyu sannan sai abu na uku mace na so namiji ya kasance mai kaifin kwakwalwa da kuma nazari da hangen nesa saboda ko ba komi za ta dinga kokarin shawara da shi yana mata zaɓi akan wasu abubuwa kuma yana ba ta shawara akan wasu abubuwa da suka shafe ta wasu abubuwa ko su da yanke mata hukunci kai tsaye kan ki aikata kaza da sauransu to kana buƙatar ka kasance mai hangen nesa mai nazari mai tunani da kuma tattauna al'amara an fahimta wani shine abu na uku sannan abu na hudu shine ka kasance mai yawan furta mata cewa babu matsala zan yi miki kaga wannan abun Ina da matukar muhimmanci kuma kalma ce wacce da daɗi ko kai aka farta ma wannan kalmar zaka ji daɗi kana da bukata ko kuma kana son wani abu a ma ba matsala kar ka damu sa a yi ma ko kuma an gama ina gaya ma wannan kalma ce wanda yawancin da ma ba duka ba kowa na son jin wannan kalmar wannan shine abu na hudu sannan sai abu na biyar mace tana son namiji ya kasance mai nasara mai cin nasara akan duk wani abin da ya sa a gaba an fahimta saboda wannan nasarar da zaka kasance ka samu zai sa ta yi farin ciki sannan kuma ita ma ta yi kokarin jin daɗi don kasancewa wanda take so ko kuma take tare da shi yayi nasara akan abubuwan da yake so sannan sai abu na shida abu na shida shine ka kasance mai iya sarrafa kawa zucinka wannan kalmar tana da matukar muhimmanci a fahimce ta ɗari bisa ɗari na kawo ta a ƙarshe ne saboda ta. a farko ya kamata in kawo ta amma kuma saboda ta na kawo ta ƙarshe kun ga duk wanda ya kasance da ni a ƙarshen wannan bidiyo to kun ga tabbas zai samu ta gomashin wannan wato ainihin kalma da kuma ma'ananta maza yana da kyau ku kasance masu iya sarrafa kawazucinku emotional secure yana da kyau ku iya sarrafa kawazucinku duk mace tana son namijin da ya iya sarrafa kawazucinsa bai kamata namiji ya kasance baya iya sarrafa kawazucinsa ba an fahimta menene ma nake nufi da wannan kalma nawa abin nufi shine ka kasance kana farin ciki ko da ita ko babu ita a rayuwarka ko kuna tare ko ba kwa tare ka kasance kana farin ciki da hakan kada kasance kana shiga matsananciyar damuwa don kun samu matsala da ita ko kuma don kun samu sabani da ita ko kuma don ta mare a'a kada kasance kana shiga cikin wannan matsanancin damuwa kawai ta irin haka ya faru ko ka shagaltar da kanka wajen yin wasu abubuwan daban wanda zai ɗibi ma wannan kewan jin damuwa da sauransu wannan shine kuma hakan yana nuna cewa kana da dakakkiyar zuciya kuma duk namijin da yake da dakakkiyar zuciya a soyayya wannan shine ke cin riban soyayya shine kuma bai fiye wahala a cikin ta ba amma in dai baka da dakakkiyar zuciya irin ta maza a soyayya to tabbas zaka samu matsala kuma sannan a ƙarshe yarin da kake so ko take son ka za ta rabu da kai saboda baka da bambanci da ita mata ne suke da rauni dangane da su to idan namiji ya kasance shi ma yana da rauni dangane da kawar sa kaga me aka yi an yi ba a yi ba kuma an samu matsala sannan kuma babu inda wannan zamantakewar za ta kai saboda kai ma ka zama macen ita ma ta zama macen to waye namijin a ciki so ka kasance ka iya sarrafa ka. kuma ka iya wato ainihin ji da lamarinka ko da kana cikin damuwa ɗari bis ɗari a kanta kada ka bayyana hakan kuma kar ka sa ta gane hakan kuma kar ka bari hakan ya yi tasiri a kanka duk namijin da ya kasance irin haka to mace ba za ta iya rabuwa da shi ba sannan kuma kula ta rabu da shi za ta kasance tana sa tana tunanin sa a koda yaushe wa'annan su ne abubuwa guda shida da na mana alkawarin zan kawo a cikin wannan bidiyo ka danna min alamar like idan ka ji daɗin wannan bidiyon sannan kuma ka yi following ɗina